Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkan mu da sake saduwa a yi na uku kenan a cikin wannan wata mai alfarma watan Ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yinin farko a watan farko a shekarar dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da takwas a shekarar Bature. A jiya mun tsaya karshen aya ta arba'in daidai a cikin wannan sura mai albarka. Daidai inda annabi Yusuf alaihi salam ya fitar da sako na musulunci a fakaice cikin ruwan sanyi zuwa ga abokanan zamansa a kurkuku waɗanda suka yi mafarki kuma suka nemi ya fassara musu wannan mafarki amma kafin ya fassara musu ya yi shimfiɗa a takaice ta abin da sabon musulunci ya kunsa abin da ya gada a wani iyayensa da kakanninsa yau kuma za mu tashi daidai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 والفضل من ربك قضي الأمر الذي فيه تستخفيان يا صاحبي السجن يا ku abokanan zamana a cikin kurkuku game da mafarkin da kuka yi ga fasararsa amma a hadu kuma fa yasfi rabbahu khabara ɗaya daga cikin ku zai samu fita daga kurkuku ya je ya tayar da ubangidansa abin da ya saba tayar da shi na jiya. tun da dama shi wato kamar yaron sarki ne wanda yake ba shi kayan dangin abin saboda haka ɗaya daga cikin ku zai fita har ke je ya koma aikinsa da ya saba yi na wannan tayar da jiya wa amman akar amma ɗayan kuwa fa yi sulabu shi zai fita amma kake shi za'a wa Manola wulatanci za a jikke shi za a tsiri shi فتأكل الطير بالرأس يكفل في صنطة يقول صنع كتكر ما من كان ثم لا ترك في قوم ترك نمو سرجي ترك نمو كالم بياني وتفكر على قوم متفاوى النبا قضي الأمر الذي فيه تفكر فيها أي إذا أن كمل أدل بكي فتواعي كتابك فتواعي كتابك wannan shi ne fassarar mafarki sai daga cikin ku zai fita koma bakin aikin sa sai daga cikin kuma zai fita kuma za a kashe su kuma za a tsere su zuwa kuma za su kira makarta kansa to shi ne waɗansu malaman tafsiri ke cewa dama shi ne mafarkin farko da yake cewa inni arani a'tul kabra wancan kuma sai da ko karatu kuma zan ta akula da mirmu shi wanda ya mafarkin gaske mutumin farko wanda mafarkin sa na gaske ne da yake na ga kamar ina daukan giya ko ina ina inabi wanda ake matsewa a giyar shi ne abin da daga ya su mafarki suka ce wannan mafarkin sa na gaske ne to amma shi wancan haka kawai wato shi ma ɗan jin daɗin ba da labari sai ne karya yake ni ko na mafarkin ina ɗauke da kwanon gurasa sun tsaye suna ci to da aka zo aka yi fassara ya ji cewa ga ba su ne ba su ce dama farkin karya ne na Allah ya tafi yayi koma na karya ne shi na ko da amur da su yi da tafsiriya to amma wacce san ta fanye ce haka ya kinta su daga cikin isra'iliya ta iya wata zama da ke ta iya wata zama ba gaske ba abin da dai muka sani shi ne sun ba da labarin mafarki kuma ga fassarar ta riga ta daga nan ba وقال ظن أنه ناجي الشيطان بصراطه فلبث في السجن بضع وقال للذي ظن النبي يوسف عليه السلام في فتى مولي زكن أنه ناج منهما سوى شيء زي سيلا cikin su guda biyun nan sai ya idan ka je ka suna ni a wurin ubangijinka a wurin ubangijinka ka ambace ni ka faɗa ma sarki cewa ka zauna kurkuku da annabi yusuf ga kuma halayenka ga ɗabi'unsa, har ma ga mafarkin da nayi da sai ga fassara da maka wanda kuma ga shi wannan fassara ta da suka dawo matukar ka je ka suna da ni ka ambace ni a wajenka annabi yusuf ne ya bada umarni ga wannan mutum Allah madaukaki ce fa an tafi shaytan zikr rabbi sai sai dan ya mantar da shi suna wa da gidansa sai suna wa gidansa labarin annabi Yusuf ba fa nabi ka fi sujin dan haka sai ya zauna annabi Yusuf ya cigaba da zama a cikin kurkuku yadda asinin har waɗansu shekaru waɗanda a iya kirga su da cewa wato waɗansu kwararin shekaru domin lafazin jaba yana ɗaukan adadi uku zuwa tara shi ne jaba asini wato annabi Yusuf ya zauna tsawon shekaru ko dai tara ko kuma bakwai wanda yawancin malamai sun ce shekaru bakwai ne an gane ku to wannan shi ne amma akwai tafsirin da ke cewa karanta da shekaru wato wannan an tabu shaitan wanda ke dan yaman tabbata shi shi annabi Yusuf alaihi salam shaitan ya mantar da shi zikir yi tunawa da ubangijinsa har ya kai ga cewa yana fadawa wani cewa idan an fita tunawa sarki ga halin da yake ciki kamar ya manta da ubangijinsa a sakamakon haka Allah ya yi masa hukuma fa ka rabu ta tsuri zuwa tsiri ya zauna a kurkuku ko har tsawon shekaru bakwai amma wannan tsuri ne wanda yake baki ne tabbas ba na farko shi ne tabbas fa an kawo a dalili ya ubi da wato wancan mutum wanda ya fita an kawo shi ban dan ya manta da fizikal rabbi suna wa da suna wa da sarki ya suna wa sarki da sabon annabi su ke dan ya manta da babu abin da zai haka hayoyi na gaba ai za a zo din da zai suna kan kuma ya fada annabi su wanda zai nuna ba annabi yusuf ne ke dan bin ya da shi ba an gane ku to wa qala al-malik ذلك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن kuma sarkin gari shi ma sai mafarki ya zo maka yayi mafarki wa kada madu ko sai sarki na yi mafarkin gani ina ganin waɗansu gano guda bakwai imanin kosassu ya'kuluhunna sab'un ijabun waɗansu shanun guda bakwai ramammu suna cin su wato suna jagoyan naman jiki an gani ku wa saba sun bulatu kudrin kuma na yi mafarkin na ga zanganniya har guda bakwai kan ratar wato ba su kai da nuna ba wa kukkara ya bisa su kuma na yi mafarkin waɗansu zanganniya guda bakwai ke kasassu wanda sun riga sun bushe yanzu mafarkin sa ya tafi abu guda biyu a nan gefe ɗaya da shanu guda bakwai kosassu da kuma guda bakwai ramammu su ramammun suna cin naman waɗannan kosassu a nan gefe guda da ya ta suka guda bakwai kan rakar da kuma ya guda bakwai ke kasassu to wannan guda bakwai ke kasassu din na ya su ma waɗansu malaman suka ce suna gaguyan wannan sanyin ko kuma kan wannan guda bakwai kamar yadda sun malaman suka bayani to wannan ne mafarkin a duk da yi wannan mafarki sai ya aika a aka kirawo malaman fada al-mukarrabun a fada aka kirawo su don su bayyana wa sarki me wannan mafarki ya kunsa yake da su ya ajiye al-malaku ya ku dan fada Uftuni fi ru'yaya, hattuni fi ru'yaya, ku bani labarin mafarki na ku fassara min me wannan mafarki ya kunta in kuntum li ru'ya ta'burun in har kun kasance madana wajen fassara mafarki ku bayyana min me wannan mafarki yake nufi daga nan fa Allahu وما نحن بتأويل أحلام العالمين قالوا تلك أضغاث أحلامه wannan wani ɗan irin rikirkitan rikici ne kawai na mafarki mafarki ne rikitaccen mafarki wanda ba wanda zai zai sanin fassarar ba abu za dan da irin wannan mafarki rikitacce mu kan ba mu da masaniya game da fassarar ba a mafarki su ba su sani ba sai suke nema su kubutar da kansu cewa mafarkin ne ya rikice da yawa inda ba dun ya rikice da yawa ba da sun fassara a maimakon su nuna gajiyawansu ko kasawarsu amma ba za su yi haka ba to daga nan ba

وقال الذين جاء منهما sai wanda ya samu kubuta cikin dan kurkukun nan guda biyu sai ya ce bayan ya yi tunani ba da ummatin bayan shuɗewar wani lokaci sai ce da su ana hunabbi hukum bi ta'wili ni zan ba ku labarin wannan mafarkin hakan ku cewa sarki ana hunabbi hukum da san shi sarki kamar jama'a ne gaba da maimakon sai ana hunabbi uka zan ba ka labari sai ce ana hunabbi hukum ran ka dade ni zan ba ku labari da haka ba arsudu dole ko aika ne in je in nemo inda labarin ne wato kenan yana nufin a aika ce je wajen annabi yusuf alaihi salam dan yi je bujuran masa da wannan mafarki wanda sauran jama'a su ka tafasarawa yanzu wannan shi ne zai fito da matsayin annabi Yusuf a sarari hikimar Allah sai ta sa wannan mutum ya manta bai tuna wa sarki sakon annabi Yusuf ba hikimar Allah ta sa sarkin ya mafarki kuma aka nemo masu fassara duk suka kasa yanzu idan aka nemo fassara daga bakin Yusuf ya fassara matsayinsa zai fi girmama a wajen sarki sama da ake haka kawai ya zo ya faɗa ba a kalle shi ba sama da ake haka kawai cikin hukumar ya ta ce ina ne fasara mafarki ya ce gani ya zo fasara duk wannan ba zai tasiri ba amma an nemi waɗansu sun kasa shi kuma yana kurkuku har an manta da su sai aka tuno za a je wajen su fasara to wannan zai fi tasiri kwarai da gaske da haka sai ce ana unabbi'ukum bi ta'wili ni zan ba kawo muku labarin mafarkin da haka fa arfi domi ko aika ne in tafi wato kenan sun yi da yanzu an aika har ya garzaya ya tafi kurkuku tunda makasudin alqur'ani ba wai ya kosar da yunwa ka tana dadi ba a ya baka inda za zaka dauki izina da wa'azi ko ba a cewa fa arsaluhu da ja'ala ila sujudi fa qala Yusufu duk ba maganar wannan duk an tafi shi a cikin jirin aya yanzu ga kina da aika shi ga kina har ya je kurkuku yana shiga ne yace yusuf ayyuha siddiq ma'ana ya yusuf domin munada ne wanda ke mufrad ana kaddar harfin nida ya yusuf ya kai yusuf ayyuhar tafi ya kai yi gaskiya hakina ce ta ba kara ce su ba ne ba muna bari Tattara mana yi mana don dangane da shanu guda bakwai kosassu ya saba sabon hijab wanda waɗansu shanun guda bakwai ramammu suka zo suna cin naman ya kada da sun bulatin kudurin kuma ka ba mu labari game da zangarniya guda bakwai kan rakar wa ukara ya bisa da waɗansu guda bakwai ɗin waɗanda suke busassu aka gansu a cikin mafarki ba mu labarin menene mafarkin su wannan me yake nufi idan ka ba mu labarin wannan la'alli arjun ila nas yanzu zan je in koma ga mutane la'allahum alamun domin su samu cikakkiyar masaniya game da fassarar wannan mafarki la'alli a nan gurin domin ni arjun ila nas in koma ga mutane la'allahum ya'lamun domin su mutane su samu masaniya game da fassaran abin da sun yi din nan kurki yanzu an bujirawa da annabi su alaihi salam kuma zai kama aikin su na fassara ba ne yake قال تزرعون سبع سنين ذهبا فما أخذتم فغنوا يصيكم به إلا قليلا مما تحسنون قال سيء النبي يوسف عليه السلام يكي جاهد الامر يكي تزرقون سبع سنين دعبا ذات ينوما هر نكي قلوب دابك دعبا كبريك سكتابا ثم الدعب يعني العادة فعادتكم دائجين والذي تروب دابك أديريك ذات ينوما ذات طمع الغلقتون كتابا ستار النوع ذات طمع انفانين قونا مليون دسي فما هتبتم أجل بدوكم الجرد هنا انفانين قونا fanzaruhu fi sumbulihi ku tsale shi a cikin zangarniyarsa ku tsale shi cikin kwamfanta kar ku ce za ku tafi kar ku ce za ku sussuke illa kalilan sai kaɗan mimma ta akulu daga abin da za ku buƙaci ku ci shi kada za ku tafi sauran ku je ku sa a rubu ku sa a cikin ku kasance shekaru ku ta bakwai duk abin da za ku noma ya fi ƙarfin cin to da haka idan kun zo a kowace shekara kuka girbi sai ku ɗauki kaɗan wanda kuka aina zai ku ku wannan shekara sai ku girbi sai ku ga an gaba da amfani da shi sauran ku sa a ciko shekara mai zuwa haka shekara mai zuwa haka har shekaru guda bakwai daga nan ba. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعصين ما قدمت قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك sannan daga baya waɗansu shekaru za su zo min ba da zalika bayan waɗancan guda bakwai na farko sababin shidadin kuma shekaru bakwai za su zo masu tsanani waɗanda za a yi tsannin fari a cikin su wanda za a yi karancin amfanin gona a cikin su shi ne sababin shidadin ya kunna ma kaddamtum lahunna wannan shekaru guda bakwai waɗanda za ku samu na bari su ne za su handame abin da kuka samu na yarar abinci a shekaru guda bakwai ɗin farko ma'ana mutanen da za su rayu a shekaru guda bakwai ɗin nan na bari su ne za su cinye abin da kuka noma a shekaru guda bakwai farko wanda kuka samu amfanin gona shi ne ya kullum ma kan tuntun da hunna illa kalilan ba abin da za su rage sai ɗan kaɗan mimma tutunun daga cikin irin abin da kuka koyi shi kuka sassauce ma'ana za a yi shekaru guda bakwai masu banya ko bayan su da shekaru guda bakwai ke kasar su an fahimta ku yanzu wannan ya nuna fassaran shanu guda bakwai zangarniya guda bakwai sarra wannan na nufin shekaru guda bakwai waɗanda za a samu amfanin gona mai yawa fassaran shanu guda bakwai ramammu da zangarniya guda bakwai busassu wannan na nufin za a samu shekaru bakwai waɗanda za a yi yunwa za a yi karancin abinci idan aka sai ku yi amfani da ranar abincin da kuka samu a shekaru guda bakwai farko ko ajiye don saboda ya taimaka muku ku tallafe shekaru guda bakwai zuwa ga wanda za a yi sauki shi ne abin da ya sanar da yanzu a iyakacin nan karshen tattaran ta zo abin da sarki kawai ya hango kenan amma annabi yusuf alaihi salam kuma zai kara musu da iyakan abin da ba su sani ba wanda ba su tambaya ba wanda ba ma ya cikin mafarkin sarkin sai ta da su ne ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحكمون ثم يأتي من بعد ذلك عام bayan shekaru guda bakwai na fage sun wuce sai kuma wata shekara guda ɗaya bayan su ita wannan shekarar da za ta zo fihi yugatu nasu a cikin ta za a yi mamakon ruwan sama ga mutane yugatu ma'ana za yumtarun nasu ومن لدى الغيث ومن لدى الغيث في مجوان سما وهو الذي نزل الغيث من بعض ما كانت وينصر رحمته وهو الولي الحميد كما رأيك ذا أيلوان سما من كار النوع وفيه يأثرون كما أتكين كمتر الله سامو كايا مرمري domin ya azurun da su za su kawo kayan marmari kamar su inabi kamar su apple kamar su tuffa kamar dukkan dai dangin kayan marmari za su samu mai yawa bayan kayan abu yanzu wannan tsari ne abin da baya cikin mafarkin sarki annabi yusuf alaihi salam ke labarta musu wanda wannan zai yi izina duka da cewa shi annabi ne wanda ake wa wahayi daga wajen Allah ta'ala to yanzu an gawa fassara dan aiki zai koma shi zai faɗa wa sarki ga ya garga ya faɗa ma sarki mai sarki yake وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ta ta bai sarki labari nan da ta sai sai a da na biyu wa kawo maliku sai sarki ce ki tuni bi je ku kawo min shi falamma ja'a ar-rasul yayin da dan ake yazo wajen annabi yusuf alaihi salam kala sai ce irji ila rabbika ko ma wajen ubangidanka ka ce da ki tas'aluhu tambaye shi ma dalil niswatu allati taqta'ana aydihunna menene labarin matan nan da suka yayyanke hannayensu wanda matar sarki kamar yadda muka ji jiya ta shiga musu bakin ta ba su tuffa ko wani abin marmari wanda ake zantawa da wuta ta sa annabi Yusuf ya fito ta ce ukhruju alayhinna falamma ra'aynahu atadamahu wa ya aydiyahunna wa qulna hadha lillahi ma hadha bakra sarki ya tambayi labarin su menene labarin waɗannan mutanen tunda ana tuhuma ta cewa ni ina nema su ne kuma suke nema na yanzu a tambayi labari a ji a kira su yi da su waye ne yanzu ya aika a fito da shi bayan ya zama shekaru ko bakwai ko goma ko sama da haka ake kuku amma duk da haka ko yake a nuna wa duniya da duk sun kashe kulle shi a tambayi su matan abi menene laifi na ko laifin shi fas'alu ma balul nusutin lati qatana yadihunna inna rabbi bi kaydihinna alim lalle ubangiji ta'ala masani ne game da kaidin su ko kullu kullun a tambaye ku sun sun ba da shaida mai kyau yadda ya dace to sai in fito kalin kalin kowa ya san ba alfarma aka yi mun ba bincike aka aka gani ba da laifi amma zai idan na mutu ai lada ne na fasara mafarki har yanzu yana nan mai laifi yanzu abin da yake sai na fasara mafarki to wannan ne baya su yana son lalle sai an samu tabbas to daga nan fa qala ma khatabukum la dhikra الآن أصحب الحق أنا راوشه عن نفسي وإنه من الصالحين هذا في سلسي يسا حتى داروس بباسا يسيد سوما كتب كنا مدين لا دارنكو إذا يوسف أنك يا إن كوكو قد يسوع جمد النبي يوسف عليه السلام menene labarin ku ko ne da laji ko shi ne da laji kunna sai da ba ɗaya taron mata suka ce hasilin da sun ce tabbata da Allah ma alimna alaihi musu kuma ba mu san wani mummunan hali ba da annabi ko alama ba wanda ya kallata cikin ba wanda ya mata abin nan ba wanda ya mata magana da ko ta cikin cikin ma alimna alaihi musu قالت امرأة العزيز أنا كما تفلتي كما تفتو قلت الآن أتى الحق a yanzu fa gaskiya ta riga ta bayyana ba wani kullu kullu kaga da sanar da koyi gaskiya ta ce ma man arada biya mene ma da za man arada biya daga fu'an illa an yusjana aw azabun alim da ta koyi yanzu ko ta ce al'ana haka haka haka yanzu kan gaskiya ta riga ta bayyana haka haka bi ma'ana zahara wa tabayyana wa taraza an rawatuhu an nafsi ni ke na neme shi ni na bukace shi ba shi ne ba وإنه لمن الصالحين كما للي في يبقى تكون مصلحة هو على ما بقى ثم مصلحين بقى تكون مصلحة الأمانة كيف تعرف ذلك؟ ذلك ليعلم أن لم أقل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن ذلك ظن ما ذلك نباير بسيطة نباير ليعلم domin shi sarki ya san cewa anni lam akun bil ghaib dan ha in sai ba duk da nake kanta da Yusuf na ci ya cikin kokarin kaza da kaza amma wannan nan ta faru ba Allah ya kiyaye domin cewa Annabi Yusuf ya ki da haka shi sarki ba harince shi ba ya tabbatar in fita su tana nan tahira ya tabbatar ina nan tahira ban aikata abin ba abu ne na zuci kawai ya zo to kai ya kawo shi lan aqul bil ghaib ba harince shi ba wa anna allaha la yahdi da qa'ilin kuma ubangiji ta'ala ba ya shiryar da dabaran masu halin ma'ana ko da ha'inci ne dai yanzu da shi na wato ne kamar da ne kokarin yi abin bai faru ba shi ne to haka ma in na aka cikin abin da shi na zai tuni kenan domin Allah ba ya koyi dabarar waɗanda suke mahaifa wannan duk yana cikin jerin maganarka ba kamar da sun kuma da muke cewa wannan yana cikin jerin maganar ba a'a magana mafi inganci shi yana cikin jerin maganarka sai ta ce ne kuma wa ma ubarri'u nafsi innan nafsi la ammaratun bisu إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم تكتب الكوى وما أبرئ نفسي ba yadda zan yi in barrantar da zuciyata cewa ban bukace ta a zuci ba wannan ba zai iya barrantar da zuciyata ba lallai ita zuciya umarni ta wa dan adam da mummunan abu illa ma rahim rabbi sai dai kawai wanda Allah ya ji kansa inna rabbi ghafurur rahim kuma ubangiji na bai jin kai ne sannan kowa mai rahama wannan shi yana cikin jerin maganarsa amma waɗansu malaman suka ce tun daga zalika li ya'lama anni lam akun bil ghaib wannan yana cikin maganar annabi Yusuf yace na nemi a kirawo mata su sai da ne dan shi sarki ya san sallam akun bil ghaib ba a yi ya ba a boye وأن الله لا يهدي كيد الخائنين كما دومي يسمتوا الله باسرد سيد الكود دار المصائب وما أبرده نفسه amma ba na iya kubutar da raina ma'ana na so abin a zuci amma ba samu dama aikatawa ba wannan so na zuci kuma ya faru ne saboda me innan nakala amma da kun jiki dan ita zuciya tana umarni da mummunan aiki suka ce wai wannan yana cikin jerin maganar annabi Yusuf amma idan ka duba jerin ayar gaba daya wannan baya cikin jerin maganar annabi Yusuf daga inda maganar annabi Yusuf ta tsari daga inda yace irji ila rabbika فاسأله ما بال النسوة التي تقعن أيديهن إن ربي بكلهن عليم لما جلس تاكاري قال ما خطبكن وانا ما جلس تركيكي كما يجي تنبير سورا ماتا ما خطبكن إذ راوكن يوسف عن نفسه يا kare ما sa tambaya mata za su ba su ansa sai suka ce kunna haka billahi ma alimna sun gama magana su cikin karamar jumla haka lillahi jumla daya ma alillahi alaihi su jumla biyu san san su sun kammala maganar su yanzu sai mai babban laifi ta zo su yi dogon bayani don kare kanta قالت امرأة العزيز إذا ما تصلت في تربة بياني الآن أذهب الحبس هذه الكفر كنا تفرق تبوك الأباد ينزقنا وطلانا وانتباب ويكي يجنا الآن أذهب الحبس yanzu ba kai ya riga ya tafi gaskiya ta bayyana ana rawa kuhu an nafi wa innahu la min as-sadiqin inda ka barrantar da kanta ta ga dole ke kokarin kuma ta kubutar da shi cewa lalle ba ya da laifi yan ka nuna laifin ka karko wa kanta tunda ta kira kan da laifi sai ta barrantar da yusuf wa innahu la min as-sadiqin kuma ya kamata ka lallaci mijinka tunda ka ce ita mai laifi sai ta ce zalika ya alama anni lam akun bil duk dai abin da ne ya kamata sarki dai ya san ba hayyance shi ba saura kiri wato mai hana ma'arji ba'a amma abin bai faru ba wa annan la'a la ya aji kodin sahibi wannan abu da ne kuma ni dan adam ce ya kamata sarki ya mun afwa wa ma ubarri'u na ya zai da kaina innan nasa la amaratu bis illa ma rahima rabbi duk wannan cikin jerin maganar amma idan ka ce zalika li ya'lama anni lam akun bil ghaibi wannan maganar annabi Yusuf ne yanzu kana bukatar ka kaddara wata magana ka ce fa qala Yusuf zalika li ya'lama tunda domin an bato mai gabata ba gare shi dole ka kawo ka kadiri na Yusuf ya ci wanda za su ci jerin ayar wanda malamai suka ci al-aslu fil kalami عدم التكبير ولا يصار الى التكبير الا بدليل وجود ذلك حتى لما بنى حتى برجع matsayin cikakkiya ba ta bukatan a taddara mata wata kalma ko kalma biyu ko sama haka sai dole ta ta a yi hakan sannan sai a kaddara ka ga nan gudun zamu kaza kan adamu ta kabir idan muka kaza kan adamu ta kabir magana duk tana cikin dangin maganar masu sarki idan muka ce sai mun kaddara wani abu to nan sannan ne zamu dingina magana zuwa ga annabi wanda adamu ta kabir huwa al-asl fil kalam to yanzu ta kammala maganar ta yanzu kuma sarki zai shiga da jawabi sai ce wa qala al-maliku أستخلصه نفسي كلمه قال إنكم يوم لدينا wannan dalilin da ke kara nuna cewa maganar dazu ta masu sarki ce don annabi Yusuf ba ma ya wajen bayan ka kammala wannan magana wa kamul mulku sai kuma sarki ce ji ku ni je mun wannan ya nuna baya wajen shi idan duk ituni ku je ku kawo min shi zan mayar da shi na wani sanya ya zanto yana cikin yan majalisa ta yana cikin majalisa ko na kasa da shi za a zartar da komai a cikin kasa sai da kawo da su ya ce shi ke nufi kawo annabi Yusuf فلما كلمه وعند النبي يسجد سيكي مكة مدنة قال يسيك إنك اليوم لم يكي أيو سنن لدينا أولمه كان هذا مكين أمين كان هذا مكين لجرمة سنن كما في أبو التسليم مكين معنا صاحب مكانة عظيمة أمين صاحب أمانة ko a wurin mu yau ka zama abin takke domin ga cikin an bayar da shi da cewa kai ba mai laifi ba Sai a wurin mukazan to mai babban matsayi domin yanzu sarki ya yi mafarki a daga wanda zai fassara ko an tara malaman bada sun kasa sai kai wannan sai za ka matsayi sannan kuma wannan ya tabbatar maka cewa kai amintacce ne tun da ka samu sifa ta aminci ka samu sifa ta matsayi to wannan ya isa kenan a dama da kai cikin harkokin gudanar da kafa yanzu ba abin da ya kamata a yi wato sai na to wannan na ɗan annabi mutum ne zai bukatar da kanka abin da ya sa zai bukaci wannan nabi da kansa kuma ya nemi ministry din da yake so a kai shi da kansa saboda ya san a duk kasar an nemi fassarar menene wani ne zai iya fassara abin da ya shafi wannan ma'aikatar haka rasa wanda zai fassara domin za a yi su suru guda bakwai wanda za ka ma amfani abu a cikin za a sami wanda za a ci sauran a yi rara saboda shekaru guda bakwai da za su biyo bayan masu tsarnin kai lokacin da aka yi mafarkin ba wanda ya fasara yanzu ya fasara ya gano za a haka yanzu ta ga ya kamata ya zanto ministan aikin gona da ma'adanai don saboda shi ne zai tsaya ya bi abin da aka noma an wari daidai wanda zai ta al'ummar kasa a aji sauran kuma a tantance a cikin so na hukuma a karkashin kasa ne runguna za a yi ya kasance shi zai kula da wannan ta yadda kuma idan an zo shekaru bakwai waɗanda za a yi kai to kuma shi ne zai ɗauki nauyin sayarwa da rarrabawa zuwa ga ƙananan hukumomi zuwa ga jiha da kuma tanta tanta da za a rinka rabawa don kowa ya samu abinci tsawon shekaru bakwai don haka ya kamata ya nemi mukamin da kansa kar ya jira sai an kallaba shi nan ta sai ta bi Allah mai kudura ne Allah mai abin nan ne amma ta sai Allah ya kasance قال سيك اجعلني على سبع الارض dan ke nake talaka ni in zanto ni ne mai kulawa da fuskokin kasa ni ne mai kulawa da albarkatun kasa kayan noma ne waɗansu ma'adanai za a hako daga kasa walagwale ne azurfa ne jikiri ne dukkan wani sinadari na kan cikin kasa zan toni ne a kan wannan ni zan kula da wannan inni hafizun ali baban gada na shekara da ni kimar suka da shaida inni hafizun lalle ni mai kiyayewa ne ba ni da ha'in ba zan yi wa wato alkin dukiyar kasa wa wani da in wawance in yi babakiri ba zai sace yanke bankunan waje ba a a zan komai sai ne kasance yau ta hannun al'umma inni hafizun ni ne kiyaye al'amura ne alimu sannan kuma masani ne takardar ke da kanice da ita ta dace da mukamin da za a naɗa ni ba wai injiniya bane ba zai zo kuma a naɗa shi ya zo medical director a asibiti ba kuma likita ba ne ba zai zo a dace kwamishinan aikin gona ta da aiki dace ba ni na san abin da nake na san albarkatun kasa ina da karewa ni manomi shi ni hasibin ali da ta kasance da sarki kuma ya bincika ya dace ba ya duwa ya gani ba ba ya kasar mafarki ba kuma an rinci karfe da ya ga amincin ka ba mutumin da ta ajiye shi a cikin gidanka ba ya yanke ka ba shi ne zai je a yanki talakawa mutumin da ba ya yanki jirgi ba wanda yake da dukiya da yawa shi ne zai je wawuri a talaka wanda ba da komai ai lallai mutumin da ya kare dukiyar mai kuɗi da yawa ya kare dukiyar gwamnati shi aka fi sa ran zai kare dukiyar talakawa ba zai haɗu da su wannan shi ne kuka da ke da ba wani rubutacciya ba ke daga wata jami'a aiki ne a zaɓi da aka وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجيع عدم البحر التي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض kamar haka ne muka tabbatar da annabi Yusuf muka ba shi matsayi fil ardi a cikin kasar Misra ya tabawwa minha yana kai kawo a cikin kasar ya zauna inda ya ga dama har ya sha gwargwadon yadda yake yana kai kawo yana zirga-zirga Allah ke nisibu bi rahmatina man nasha muna isar da rahamar mu ga wanda muka ga dama wala nuzi'u ajral muhsinin sannan ba ma tauye ladan masu ihsani abin nufi wannan rama ta duniya da muka tashi ba a nan abin zai tsaya ba in ya yi aiki da ita kuma a lagarin ba za mu sauye ladan ba wannan shi ne inda mummuni ke jin daɗi idan ka samu ni'ima ta da Allah da ita sai zan to nisin bane ka ji daɗi a nan ka kuma ji daɗi a kan gurin amma idan ka samu ni'ima ta duniya sai ta haukatar da kai ta kuma haukatar da kai ya zan to baka nemi lahira da ita ba to sai ya kasance jin daɗin da za ka gamin da kai kake shi kaɗai da rabanka a lahira kuma zan to mutum ba shi da rabon komai yadda ko lamarin lahira ji inda za a ɗauki ne ku kowa jin daɗi a duniyar nan sai a kai a jefa shi cikin wuta ubangiji ya tambaye shi ba kai a gidan duniya na ne in ta ba na za ka kaza da kaza ga motoci ga gidaje ga ƴaƴa ga mukami ya haba ubangiji ai ni tun da kana cikin cikin wahala ne wutar jahannama ta wancan da shi dukkan wato jin daɗin da yake da lagatar da ita a duniya shi ke nan abu ya riga ya zama kabar kana wa ka'an lam yakun kamar abin bai taɓa faruwa ba wanda ko yafi kowa zan wahala a duniya in dai ya mutu da mummuni inda za a dauke shi a sa shi cikin aljanna shi ne daya sa'a daya ubangiji ya tambaye shi kan ya wani wahalar da ta sa gidan duniya layin man fetur matsalar rayuwa asibiti ba magani ya ya ya rayuwar da ka sha ya ubangiji an ji mutum ta wahala ba ni ai tun da ka yi cikin cikin noma ne ta hadin aljanna ya mantar da kai wahalar man fetur wahalar ba sanadol ba sanadol ba wutar lantarki ba ruwan famfo duk wannan kamar da yake shiga aljanna da haka duk wahalar da kake sha bai zo ka ji Allah ka ji Allah ka bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranan da Allah zai sakamako kamar ba ka taɓa jin komai ba na wahala a duniya duniyar ne da suke ganin ta ba komai ba ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da duniya ta kai matsayin fuffuken kuda a wurin Allah darajar su ta kai matsayin fuffuken kuda da bai kai wa kafiri ko da makulwan ruwa ɗaya ya ta ba amma ta ba komai ba ce ba to shi kenan sai ya farka wannan ne ya ga wancan ne ya ga wani kuma yana nan in ta zo ya ɗauka in ba ta zo ba ya haƙura shi yasa imamu shafi ke cewa ita duniya ita take kana da wani in ka zo sai ka karba in ka tafi ana kokowa wannan sabga wannan sabga ko ma je ki ita domin mutu ba ko wanda suke kokowa a akan mutu sai wa sai karnuka amma da siyori ne mamu shafi ba ko da zai zirki ba yau ibnu taymiya yake kuma abin da yake ita duniya da kuke ji da gani matsayin ka kamar matsayin zan taki dole a bukace ta ana bukatar ban ɗaki saboda mai saboda jin daɗi ko don larura don larura to in ka je kuma ka zalla biyan bukatan ka zama ya kuma ya zama ne wuta <laughs> to ka ga dan ɗaki ka gama sai ka zama ciki kuma da ne yace to haka duniya ana bukatar a ci a sha a yi sutura ana bukatar a ci a sha a yi sutura ka samu ka ci ka koshi ko ba nama ka sa ne ka sa ka kira ko ba shadda ba ko ba goyon ba to kuma me rage ka ce dole sai kaza sai kaza to me kake nema kuma in dai an ta an ta an yi kira an bauta wa Allah an yi kansu salawat cikin jabi an yi zikiri an yi salatin annabi a mutu a aljanna sai ne hasbuka min al-qinada ma ahata bil unuq wai la da suka ce ta tsakiya in ta zagaye wuya ka biya ta ko da bikin ka ba me ne ta tsakiya in ta tsaye wuya ba kuma ta biya ba to ubangiji ala yake mana izina cewa daman nan da ya annabi Yusuf dama ce daga gari kuma wannan dama don yi amfani da ita a duniya amfanuwa da zai sata a duniya ba shi ne zai hana kuma a lahira ya rasa ba a'a a lahira kuma wa kasadu ka mijin da musulmi haka wala ne duk ajal musulmi kai ba ma kai ladan waɗanda ba rasu islam ولعذر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون wala ajrul akhirah lalle ladan da mutum zai samu a gobe kiyama khairun shine abu wanda yake na alkhairi shine mafi alkhairi min ladina amanu ga wadanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna kiyaye dokar Allah sai nan sai وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له yanzu ka ga qur'ani ya tsallake duka abin da faru shi kin nadin minista ya riga ya kai an nada minista shekaru guda bakwai sun zo na amfanin gona an riga an kai wanda za a zo wa jama'a an tattace sawa yanzu an tsallake zuwa da shekaru guda bakwai masu tsanani an zo ana cikin to tunda an zo cikin shekaru guda bakwai na tsanani duk mutane za su yi zuwa wajen neman abinci a hannun wa a hannun minista kai tsaye ko hannun wanda ya nada saboda haka wajen ikwatu yusufa da shekarun fari suka zo sai ga yan uwa na Yusuf alaihi salam sun yi kokari tun daga Palestine zuwa ga inda Misra take a yau kasar Egypt wanda a geografi ce inda ya ci yana yi suna kasar Palestine inda kuma shi annabi Yusuf ya samu mulki suna Egypt saboda haka wajen a ikwoti Yusufa sai ga yan uwan annabi Yusuf sun zo sun goma din nan ba su dawo da shi wancan ɗayan ba wato Binyamin ɗan uwan haihuwarsa fa dakalu alaihi sai suka shigo ofishin minista annabi Yusuf kenan suna shigowa fa arafa mun ya gane su ai wannan wani ne wannan wani ne wannan kuma wani ne ya gane ga kuma sai wa hum lahu munkirun su kuma suna inkarin ka ba su gane su ba ba su san cewa wannan shi ne annabi Yusuf ba sun dauka magana ta riga ta kai to daga nan ka ce ni ولما جهزهم بجهازهم قال فأتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير ولما جهدهم بجهادهم يا يندي أونا متى أبن بسك بكاتا أبنتي dama tsarin da ya bayar a ka'idan ministry dinka dukkan wani magidanci idan ya zo za a ba shi da kuma guda ya tafi ba za a kara masa ba ya je ya sarrafa gidansa tsawon wata kaza ko kwana kaza ko bako kaza idan ya kare ya zo kuma a kara masa da kuma guda don saboda kar a ba mutum rakumi biyu ko rakumi uku ya je ya kaskance kuma shi ba rinka sayarwa da waɗansu ya kasance ya yi kuma da baki kaga wannan wani tsari ne na yabo wanda ba mai yin ba mai yin haka sai wanda yake inni hafizun alim maza da shige ba bai da ke ba tabbatar da kai bayan da da to amma yan wanda suke da dina suna masu a inna Allah indahu Allah a ne ko يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء أولياء سيدخلكم على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا وطن هذا بالنسبة kar ku ji zafin cewa wai in kun kawo wani adadi ba zan auna muku ba yadda kowa zan ba shi abincin magidanci da shi ma haka zan ba shi yadda za a bai kowa shi ma haka za a ba shi duk da cewa yaro kuma yadda na ba kuma sun shi ma zan ba shi anni ukul kai wa ana khairul munzilin sai ce da su ne in bayan ya kwaɗaitar da su cewa zai cika musu mudu yanzu kuma zai tsoratar da su domin ka'idar mulki sai da kwaɗaitarwa sai da kuma tsoratarwa kar ka ɗauki usulubi na wahalar da mutane ko da wani lokaci a jin kai ɗaya ne kai duka ɗauri kar ka ɗauki usulubi kuma na yawan kyauta a ce sai kullum tsarin ka yawan kyauta a'a ka ba da kyauta ga wanda kyauta ke gyara ka yi duka ga wanda sai da duka zai gyara wannan shi ne ka'idar mulki amma in ka tafi bai da mutane za su lalace yadda kaga mutanen san fari biyu akwai na kirki da an faɗa da shi an faɗakar da shi alkhairi shi kenan zai aikata akwai wanda dole sai ya ga doka da karfi yana daga cikin abu abubuwa suka lalace a nan kasar doka da kai rauni in da doka za ta lalace duk al'amuran rafiya doka ko idan sai zafi shi ne dukkan wanda ya tobo da zafi ya san cewa bakin su zai ba wani gata babu cewa wani sun gidan wani ne babu cewa ya dangantaka da wani ya fi kasar wanki ya fi kasar kowa ne wani ne ya shigar da shi babu wannan duk wanda ya ɗebo zafi ya kai bakinsa to wannan sai ka duk kowa ya shiga kansa da haka yanzu ya kaɗaitar da su yanzu kuma zai tsoro da su sai ce fa in lam ka atuni bi na ne muku zo da shi kuma ne muku alƙawarin zan cika muku mutu amma in har kuka kiyarta ku zo da shi fa na sai da lakum indi to ba zan kara auna muku kayan abinci ba wala ta farabun kar ba ku kusanci inda ofishin na yake sai sun kun dole to wannan shine abin da yake kaga sauran kasuwa kenan da kuma daga nan قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا كيف تكتير سنراود عنه أباه زامي قوكالين جان هنك لما هيتنسى جمدك يتجمد ذلك وإنا لفاعلون من مكالك ولله زام هيتبعك wato suna jin tsoron sun san yanzu irin wannan lallacin suka yi baban su aka bayar da Yusuf sun suka je suka jefa shi a rijiya yanzu kuma za su je su karɓo ta yin zai yasa da haka ba su yi alkawari ba tabbas sai suka ce samurayi bu an fa abam za mu yi kokarin lallacin mahaifinsa game da shi wa inna la fa'idun lalle za mu yi wannan lallacin idan ya ta ko bai taba kuma ni ba laifin mu ba وقال لفتيان يجعل بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. وبايع ارجعي ولا تنسى أولى مثل idan da man ka'ida kowa zai zo da kudin zai sai kayan abincinsa wanda ba da kudi kuma ya kawo wata sana'a ko kila da yake da wanda yake lauje matsiri ne shi ba da ko kobo sai zai kera lauje ko kera takobi ko kera adda ko ka sai kawo wanda yake budugu sai ya wata wato ainihin wata ya wata jaka ta fata ko wata dai bajin da ma a sai kawo a duk wannan abin da abinci ba wanda za a ba abinci kyauta ana son kowa ya zanto cewa yana amfanar da kasa da wani abu ko mun kaɗan dinsa kar ya kasance kawai wato ana da wata tabaka ce ta almustahalikun wanda su sai dai su wanke goma su sa biyar ba ta amfanar da kasa da komai ba ya da wannan ba kaga wannan kanta wani wani masaniya ne tsarin gudanar da kasa ko ya sai ya kawo ko ka zo da kuɗi ka saya ko ka kyauro wata sana'a ko mai karkara ka iya ka kawo wata rana za ka yi ta karfi to cikin da suka zo aka auna aka auna musu abincin su sai ya sanya su ma'aikatan wanda suke awon abincin wa kada sun ce liki yanihi da su samarin da suke aiki karkashin sa yace da su kiji ado gaba a da kun tsira hali bayan kun ana musu abincin su kudin da suka kawo na sayan abincin ku sa musu cikin buhunan ku kulle ba tare da sani ba an gane ko la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ilayhim ila alihim wato mai yiwuwa za su gane haka za su gane haka in sun koma su tabbatar na musu karamci sai wannan ya sa su gamsu kansu dawo tare da wannan ɗan uwan nan فلما رجعوا إلى ابيهم yayin da suka koma wajen mahaifinsu kazo sai suka ce ya abana ya babanmu muni الخير nan to yau fa an yi mana awo na karshe da shi ba za a sake ba mu ba awo na kayan abu dan haka fa arsil ma'ana a kana ka tura dan uwan mu karami mu tafi tare da shi nakal wannan shine zai ba mu damar yi awo idan mu je nan gaba tunda minista ya ce ba za a yi sai ba mu awo ba sai mun je da dan uwan mu in ba haka ba kuma za a hana mu kayan abinci ya ce mana fadakan lakum indiya wala tasarbu kin muka ne haka da haka arsil ma'ana a kana nakal aikatan dan uwan mu tare da mu dan mu samu auno kayan abinci wa inna lahu lahafizun kuma lalle mun ba ka tabbas za mu zanto lahafizuna masu kiyayewa da ku gare ba za mu salwantar da shi bai da muka salwantar da dan uwansa sai ki bi قال والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين قال سيسيد سو هل آمنكم عليه إن ينزل الأمر سيد كما جمد إلا كما أمنتكم أي با ينتزع إن أمن سيد كو فاتي كرن أمن سيد دني على أخيه من قبل أبدا دقن أوانسا أدا كان فالله خير حافظا كو دي ينزل كوي إن نسيت وأنا بكاركي ai ba zan iya wannan nutsuwar ba domin da na samu wannan nutsuwar amma abun bai kai ko ina ba dan haka dai Allah dai shine fiyayye mai kiyayewa ku dai ku dai lalace da har an kula ba da shi amma in dogar da ku ba zai yi ba fallahu khairun hafiza a wata qira'a fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin kuma Allah ta'ala kine fiyayyen masu jinkai shine fiyayyen masu rahama to daga nan gurin yanzu sun riga sun zo sun gabatar masa wannan suna wannan magana tun kafin su bude buhunan su su san cewa yaya kayan abincin su yake to yanzu kuma za su bude kayan abincin su ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم قالوا يا لنا ونحفظ أخانا ونزداد كي بعيد ذلك خير ولما فتحوا متاعهم يا يند suka bude kayayyakin su wanda duka a tahum sai suka samu kudaden su ko farashin da suka bayar na abasu bayan abinci rudda ilaihim an dawo musu da su cikin buhunan sai suka ya suka sake koma wurin suka shiga biyu ma na biki yanzu muke nema sama da wannan yanzu ga shi ma abincin ba a ce kyauta aka ba wanda su suna fara lallashin su da bayar da gangon wannan ma a nan wurin suka zama ma istifaliyya kenan waɗansu suka ce ma a nan na ce ma na biki ya mahaifin mu ka yadda ba ba mu da burin mu zane toli ma'ana ma na biki an nabu da ma'ahada ba mu da niyya ba mu da manufa ba ma nufin zalunta wani hadihi bida'at ma rubbat ilayna wannan ga duk kudaden mu ne an dawo mana da shi na sayan kayan abinci kuma an ba mu abinci sosai kenan wa nadiru ahlana kuma an mana alƙawari mu sake zuwa mu auno abinci ga iyalanmu a nan gaba domin almira afam wa namiru ahlana bi ma'ana an na'ti bil mirati li ahlina an babu alkawarin mu kawo kayan abinci nan gaba za mu je a auna mana mu kawo ga iyalanmu wa nahfaz wa sana don haka mu ko mun ji mun gani za mu bayar da kariya ga dan uwan wannan wanda zadu kai da bazirin, kuma tafiya tare da shi zai sa mu fara samun wani kaftu na rakumi guda in da san mu goma rakumi goma yanzu in muka tafi da shi kuma rakumi goma ta ɗaya za a ba mu yanzu riba goma da goma ce ga ta kama abinci kyauta ga ta mun samu masauki a wajen minista duk kyauta a fadar ba hukumar mu ga kuma yanzu za a ce mu koma a fara mana lafiyar kuma guda wani zabi sai da bayyana zalika kai ne yasi ai wannan awo ne mai sauki ai wannan wani abu ne wanda yake mai sauki ya kamata a ba mu dama mu tafi tare sai ke قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال سيدي لن أرسله معكم بعدين يستعين أيكا dan uwanku tare da ku ba hatta tu'tu li mawtiqan min Allah har sai kun ba ni wani tabbar na alkawali tsakaninku da ubangiji cewa la ta'tun lani bihi lalle za ku dawo mun da shi ba za ku dawo ba shi ba illa an yi haka bikin sai dai in an ci karfin ku sai dai in abin ya ci galaba a kan ku ba yadda za ku amma in ba haka ba lalle sai kun dawo da sai suka yi ta suka ce mun ji mun gani mun yi alkawari tsakanin mu da Allah za mu dawo da falamma atawhu mawtikahum yayin da suka bashi alkawarin su na cewa lalle za su dawo da shi kala sai kuma yace Allahu alama na qulu wakil to Allah dai shi ya jin dogaro dangane da abin da muke faɗa wato har yanzu ba zai su dangance da su ba tun da ba warkewa suke ba gaba ɗaya ba a sani ba har sai sun je sun dawo za a tabbatar sun warke Allahu ala ma naqul wakil Allah shi ne mai wakiltar abin da muke faɗa kuma shi muka dogara shi kan abin ya tabbata وقال يا بني لا تدخلوا من بعد واحد وابتلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل وقال سيسير يا بني يا بوتا دانا لا تدخلوا من باب واحد in kun je birnin Misra za ku shiga wajen minista ko dukkan wata ma'aikata da za ku je don gudan da harkokin ku la ta duku domin babban min babin wahidin kar ku shiga ta kofa daya wa kudu min ku shiga ta kofofi daban-daban to shi ne malamin ke cewa menene siyasar cewa kar su shiga kofa daya a gansu lokaci guda har su goma sha daya suka ce na farko dai ubangiji ta ala ya ba su kyawun jiki da kyawun kira da kyawun halitta kuma da ta gansu ta san kyadan mutum ta yi to ga alama shi yana ji musu tsoron kambun baka abinda laraba ke kira al'aini wato yana ji musu tsoron baki kila wani ya gaske shi kai yanzu mun biya in mutum sai ne kai yau na gobe cikin mutane masu kuma kaza cikin masu cewa kaza kaza din nan za a samu bakin wani na kunshi da wata guba wanda ta fi kan illa da zai ta kama to wannan yake ji musu tsori to yake ji musu tsoro yake la ta dukulu min badin wani kar ku shiga ta kofa daya a gane tafiyar ku daya kuma ku dangin juna ne wa dukulu min bin mutafarriqa ku shigo ta kofofi daban-daban wannan dan ku kubuta daga bakin mai baki amma tare da haka wa ma uku ne an ku min Allah min sai ni din nan bai isa ba in wadatar da ku wani abu ni sai in komai san kanta yanzu dabarun nan da nake ba ku ba duk kike da ku ba in bakin mai baki Allah ya kaddara zai kama ku amma dai koyaya ka yi riko da asuba sannan ka dogara ga ubangijin asuba sai dai kai iya ta kun kokarin ka wajen baiwa kanka kariya sauran kuma ka wa Allah ta'ala amma ka tsaya ka saki ba tare da kayan yunkurin kare kanka ba wannan shari'a ba ta da wannan ba wannan kawai ilil hukmu illa lillah hukuncin abin da zai same ku ko ba zai same ku ba wannan auren Allah yake alaihi tawakkal kuma ni da shi da dogara cewa ya kare mun ku kuma ya kare ni wa alaihi fali tawakkal mutawakkilun kuma ga Allah ne dukkan masu dogaro ya kamata su dogara karin bayani game da abin da ake kira al'ainu da larabci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar akwai al'ainu a hadisin bukhari da hadisin muslim har ma mu kama ya ruwaito abin da ake kira da al'ainu wato shine kin zamu ce wato kambin baka da Hausa wannan wani abu ne da ya tafi halittar dan adam ko bakin ko idan akwai wanda idan ya ga abu abin ya ba shi sha'awa ya burge shi har wa abin da baki to sai wannan abin ya samu da cuta ko in yi kalle shi da ido kallo na sha'awa sai wannan kallon ya cutar da shi wanda aka kalla ba wannan ya da cikin hadisi hadisin sa'ad da ya kuɗe yana wanka wani cikin sahabbai ya kalle shi shi ke kai tun da nake ban taɓa ganin mutum mai kyakkyawan fata da shi irin sa nan take sai ya kamu da shi mai tsanani ya faɗi ya mara kuɗin da yake aka ji aka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam sallam da gari cewa da abin da wani yake game da wani kuma ga wani ya fashi yanzu mu ne nan gurin da ai mai tafi ko mai sai barko barkono ko tunda mai sai barko to saboda haka sai ya annabi sallallahu alaihi yake cewa alama yaktulu ba'dukum ba'da dan ne sai ku ji ku fara kuma suna kace sai dan ne za ku kace suna Eh, sai ce ya mai Allah ba abin da nake ni ko abin da nake kai wani Allah ba shi kyawun fata yace to da kike kyawun fata cikin dan uwanka ka da ta ai abin da ya kamata ka ce barakallahu fika Allah ya sanya maka albarka amma wani kana da shi kyawun fata kai wani Allah sanya maka albarka a cikin da kanu da yawa haka kai wani Allah san maka albarka gidan nan na na da kyau kai wani Allah sanya albarka ka ce sabuwar mota wannan Allah sai albarka din shi zai kare wannan abin da zaka yi sai ya kasance ba zai cutu ba ko da kana da kambin baka da to saboda haka sai annabi ya umarci wannan mutumin sai sai kai alwala yayi alwala ya wanke hannunsa da kanka da komai sai aka fara ruwan alwalan bai zama kasa ba sai aka je aka yi sa wannan mutumin sai ya tashi to wannan sai zama shine ba da kambin baka dan haka har yau akwai masu kambin baka sai dai galibi masu jima ba za su sani ba kuma ba da niyya wasu su da mutum ba a'a a tsarin halittar su da Allah ya halitta ko kan harkar su ko kan gidan su in ta ga da burge su har ibn kasir ke cewa innal aina la tan la tastanzil wa farisa bil alamar yace akwai mai kan makan da idan ya kalli mahayin doki sai ya faɗo daga sama ba da niyya ba ba wani lokacin shi kanki bai san yayi ba to abin da ya kamata in mutum ya farga yana da wannan ko an gano yana da wannan sai a yi maza a ki a ce wanda ka ga abu ya burge ka kafin ka faɗi yabo kai sai barakan Allah shi ka sannan ka kawo yabo to shi ke nan wannan kallon baka ba zai tafi ba idan ko har aka yi rikin sa'a ya faɗi ya bodin bai fata barakan Allah ka ba abin yi tutu to sai a yi alwala a tsara ruwan alwala ka a yi ya fa cikin wannan shi ke nan zai wuri wannan shine maganin kambun baka to kun ga kambun baka kenan daban mai ta to domin mai kambun baka bai san ma yayi ba sai ma san akwai ba kila sai daga baya zai gane ko a gane shi sannan dai ce barakallahu fi ku magana ta gane amma mai ta kuwa ai wannan tsafi duk wanda ka dace sarkin mayu to sarkin masa baki kun gane ku domin inda zai za ku gane tsafi ne yanzu sai ka kawo kantana ko ka bewa ko ka kawo wani abu da ake ci wanda sai an fare shi sai ka ajiye a gaban ka a nan gudu shi yana da bisan nesa sai kawai ka ga yana turgar da kwallon abin da yana ci yana ci har yi abin gaba da da an gama ta zo buɗe wannan kankana da sai da sai bawo duk abin da ke ciki ya ci gaba da to kaga wannan ai mai saboda ka ba mu gane kallon baka tattar da wani ya ce ya abun gaba daya to irin wannan tsafi ne idan mutum na wannan da ana shari'a musulunci hukunci su suka ko ko ya tuba ko a kai don wannan tsari to amma wancan duk maka kuma tsari ne na halitta wannan har akwai babuka a cikin bukari akwai hadisi da suke nuna haka da kuma addu'o'i da ake barwa wanda za su yi maganin haka wanda gobe idan sun ya kan mata da wasan su daga cikin su wanda za su baka kariya game da kambun baka su kare ka su kare motar ka su kare gidanka wani ne kan gidanka ya ba ta yanzu ya kan mota ya ba ta kama da wuta ba da niyya bane ba haka abin yake a halittarsa in Allah da gobe kafin mu ba sai mun karanto a jiki da za su ba da kariya ga hirman wasu ramu alaikum